وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبركة مدهدوا أتمنى يني لا ko in ce wato yammaci na ranar litinin wanda idai da 14 ga watan rajab hijira tana 1441 wanda idai da tara ga watan uku shekara ta 2020 a lissafin malam bature a kamar yadda muka saba mun hada a wannan masallaci na babban sahabin mazan Allah sallahu alaihi wasallam abu musa al'ashari su wannan unguwa ta sharaɗa a kun wannan karam ba karatun wannan eh, littafi jami ba mai suna su bi jami al-qasaid salas ce a qilati ahli sunna wal jamaa yau zami wani bayani wanda yake muhimmi da yake da alaka a da imanin mu gabaki daya a matsayin mu na musulmai da kuma a wato bayanin wata matsala da take faruwa a cikin al'umma musamman a wannan gari namu na garin Kano da isha Allah walafta ta mu a mun masa take da barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe ji hausawa a wannan bayanin da zami ba wani bayani ba ne illa bayani game da abu ta ta haƙiƙa da take ta ƙara ƙarfi a cikin wannan gari fatattunanta suke bayyana ga dukkanin mumini ya san al'amuran da suke faruwa ga dukkanin mumini da al'amuran duniya ba su shagartar da shi ba gabarin al'amura na addini ya san abin da ke faruwa a wannan garin kai hatta wanda ma bai damu ma da bibita al'amuran addini ba zai iya tsinkaye da masaniya game da me yake faruwa a wannan gari mutanen da ake kira da suna 'yan hakika a ni kaurin suna wajen a cikin mutuncin addini da saba wa koyarwar addinin musulunci ga baki daya a lokaci zuwa lokaci a wannan gari ana jin barna wa kala-kala tana fita daga bagunansu a wajen tarurrukansu da maganganunsu na yau da kullum hatta akwafin sadarwa yadda suke maganganu na batanci game da Allah da manzansa wanda kuma wajibi ne izamanto cewa a haƙƙi ne akan dukkanin musulmi ya ɗauki matakin da ya kamata wannan wajibi ne Allah ta'ala ba zai ƙyale wannan abu idan ga tafiya hakurin ba dole a matsayinka na musulmi sai ka tunanin me ya kamata ka yi a matsayinka na mumini wanda ka yi imani da Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah ɗin ake zagi ake wato ake ciwo mutunci muraran a fili ba koyi ba da ana koyawa yanzu al'amura su fito fili to wannan wajibi ne zaman to cewa ɗauki matakin da ya kamata mu matakin da zai kamata mu ɗauka mu masu wa'azantarwa da faɗakarwa shine ai bayanin illa da lalura da kuma bayani akan magance ta ba da tsoron wani ba ko saurarawa domin wani dalili ko kara wato zanibi na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zanibi bane na wasa zagin Allah da manzon Allah ba daidai yake da zagin dukkanin wani wanda yake ba Allah ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole dole to cewa dauki mataki zazzafa akai ai bayani bayani wanda ya dace ba barara gefe babu kumbiya kumbiya in wani abu ne za a iya rufawa domin wata masala da za a kalla amma ba sai da za a ce a zagi Allah a zagi manzon Allah kuma a ce a shiru to zaman lafiya shine a shiru a wannan ba tsari bane na zaman lafiya ko ba tsari bane na koyarwa addinin musulunci a sanannen abu ne a bisa abin da ya faru a unguwar sharifai a satin da ya gabata wanda abin da ya faru ya riga ya faru ne da aka samu ɗaya daga cikin an haƙiƙa ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abin mamaki a darasinmu da muka gabatar wancan satin tunda satin da ya gabata mai karatu ba mun yi bayani wato wato kusan irin bayani da muka yi da kusan zami a yau bayani game da yadda su waɗan yan hakika din suke fifita wani salati wani salatul fatiha akan alqur'ani yadda suka kawo ruwa ruwayoyin maganganun su da cewa salatul fatiha ya fi qur'ani sau dubu shida a karo na biyu kenan karo na farko farkon wai abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa wai qur'ani eh, salatul fatiha ya fi qur'ani sau shida sai shida sai ta koma dubu shida ƙarshen magana da muka kawo da eh, ƙarshen sai aka ce a ƙarshen babu sai ake magana cewa da a ce halittun sama sammai bakwai ga baki ɗayansu da halittun da suke ciki da ƙasai bakwai ga baki da abin da suke ciki za su haɗu a ce su siffanta ma ladan salatul fatih sau ɗaya ma ƙadaru ba za su iya ba haka muka kawo abin nan kusan bayanin namu ya ɗori ne akan gaba saboda mun zo gaba muna sharhin bayani akan wancan baitin da ke cikin littafin da muke karanta amantu bil qur'ani ashratu bihi. bal laysa maqluqan wala fi rabbi laqatun wa in ayatu hukmat bihi to sai zaman to cewa ranar lahadi da ranar litinin da mu karatu sai da cikin hakika din aka ce masa fili a gidan rediyo yana tara akidar hakika a garin Kano da dare aka min waya cewa da Allah sauri kunna rediyo saurara Allah ya sa farkon shirin ne na saurara ne duk arnar da yi a katin da muka zo sai muka taɓa wasu ɓangarori ba mu taɓa duka ba saboda lokaci ba zai ban mu bayanin komai ba sai muka kyale bayan mun yi karatu a satin kuma sai ga gashi manzon asalan su masu yamma sosai aka diran masa an shiga rediyo an yi a zo kuma a fili an yi abin da aka a garin nan lallai wannan wajibi ne yake nuna cewa wannan abin da suke faruwa ya nuna wajibi ne dole sai an tsaya an yi bayanin illa da lalura da matsala kafin to cewa a shawo kanta a idan 'yan hakika ba yau suka fara ba mana samu wasu a doron ƙasa ba yau ba ne mana ce yara ne suka faru a gutuntun ga aƙidin nan da yawa a silsafai na wannan ɗariƙar tasu wani ɗariƙa ta tijjaniya abu ne wanda yake a rubuce shekaru ɗaruruwa ga sunan abu ne wanda yake sananne ga duk wanda yake da alaƙa da karatu ya san ba wai abu ne yara su tsare shi ba domin yaro da ya taso shekara talatin shekara arba'in ko ƙasa da haka abu zai yi a ce wato zama so na yaran sun da ƙarshe wani abu guda ɗaya da ba a koya musu ba sun laƙarshe shi sun iya sun iya zagin Allah dukansu a ce ba wani ne isara sai koya musu ba ƙarya ne ba zai yi ba ai ba su dade a duniyar da za su iya shakken irin wannan ba dole akwai wani babba da yake koya musu ko ko a sun karanta a littafi sun ga yadda mazhabin yake yadda aqida take yadda addinin nasu yake wato na insha Allah ta'ala a wannan zaman namu za mu ɗauko waɗansu gurare a silkafansu da suke tabbatar da samuwar wannan haƙida a cikin tafiyar a cikin ɗariƙar idan muna magana a zari magana a kan ɗariƙar tijjaniya bayan muna magana a kan ita kaɗai ba duka ɗariƙun sufaye a haka ciki babu wata ɗariƙa za ka ce ba ta da wannan matsala wasu ka ɗauko zafanta haka za ka ta bi sai ka gaji to da aka za mu ɗauko waɗansu ɓangarori da suke cin eh, abin shafi littafan tijjaniya domin a zamanto cewa a haska wannan aƙida ta haƙiƙa ba don komai ba ila da qasdil islam wanda wato shirya ta zo masa shirya wanda kuma iga cewa al'amura su masu tsauri zai yi tunani ita kuma roƙon Allah ta'ala igarar da shi abin da ke shi ne daidai a aka koma cikin dawahirul ma'ani a wa bulugul amani a cikin zuzu'i na biyu shafi na ɗari da tamarin da tara 189 a ah. na'am 189 zaka ga a shi wannan mai littafi yake faɗa cewa ah, wa min imla'ihi alaina radiyallahu anhu daga cikin abinda Sheikh Ahmadu Tijjani ya yi musu imla'i ya musu shifta da shi wa nasuhu qala radiyallahu anhu ah, wa nafsuhu nafsun magana take shine wato an araka tarani bi haythu la tarani wa min ajaibi an tarani fala tarani ma'ana daga cikin e, wato suke cewa araka tarani ina wato ganin cewa kana gani na bi haythu la tarani ta yadda baka gani na wa min ajaibi daga cikin ababan mamaki ne an tara ni ka gani fala tara ni ba tare da ka gani ba wani zauren sai na sufaye to sai shi a martijani sai yake fassara masa ma'anar wannan baitin mai ake nufi da wannan zauren kan na san dukkanin ba mu gane ba to sai yake sharhin da ma'anar mai wannan magana take nufi biltafi yake ta qala radiyallahu anhu ma'anahu al-kaunu kulluhu wujudun min haifu anna haqiqatahu wujudul haqqi sifatan wa isman wa zatan yake cewa ma'anar wannan baitin shine wato duniya ga baki ɗayanta abu ne wanda yake samamme wata yadda cewa wato haƙiƙanin duniya ko abin da yake samuwa wududul haƙƙi shine samuwa Allah dukkanin abin da yake samuwa shine samuwa Allah duniya Allah ce sifatan ta fuskar sifa da suna da zafi wal kaunu kulluhu adamun dukanin duniya rasaskiya ce babu wata aba duniya da kaji ana cewa duniya babu ita min haisu suratul ghairiyati fihi ta yadda cewa duniya wani Allah ce babu ita ita ma Allah ce fa innahu la da lahu min hadhihi al domin duniya ba ta da samuwa ta wannan fuska a ce wai akwai wani abu duniya da yake sabanin Allah babu shi ya shahadu da zalika qawluhu ta'ala wa baradu lillahi al-wahid al-qahhar sai ke safa ina ainihin ahadiyya fihi domin ainihin al-ahadiyya samuwa ta kade takar Allah shine wato idan to fabat bil qahri al-mahiq li jami'i suwar al-aghyar wato ta zama to cewa ta game wato ta rufe dukkanin dukkanin surorin samuwa ga baki daya duk anan abin da yake ba Allah ba ta game ta zama Allah falan ya baka illa kaunuhu wahidan la musharikin babu abin da ya saura illa kasantuwarsa ya to abu daya dukkanin samuwa ta to abu daya wahidan la musharikan fi eh, fihi lil babu tarayya da Allah a cikin samuwa komai Allah babu wani abin da yake biyu a ce ga Allah shi, komai Allah ne A na faɗa a sun ga wahil ma'ani shafi na a 189 abu na farko ke na. wanda an tattafi a littafin a wato Ibrahim Iyas mai suna Kuli Ilbas an faibatul abu al'abbas Abbas Na yake wannan tafi da ake gani ya faɗa ya kawo magana a cikin safaha ta 138 138 ifa da yake cewa wa qala shaykhuna wa wasilatuna ila rabbina al-qutb al-maktum al-khatam al-muhammadi al-ma'lum kama fi jawahir al-ma'ani ma nasu wa yake cewa mu. wanda yake wasilar mu zuwa ga ubangijinmu al-qudub al-maktub al-muhammadi ya fada a cikin litafin zawahir al-ma'ani ga abin da yake cewa yace amma haqiqatu shaykh al-wasil fa huwa alladhi rafa'at lahu jami'u al-hujabi an kamal an-nazar ila al-hadar al-ilahiyya nazaran 'ayniyan wa tahqiqan yaqiniyan fa inna al-amra awwalahu muhadara yake cewa wasu tahqiqan shaykh wanda ke mai sadar da muridai zuwa ga wato halara wato shine huwa zai rafa lahu jami' alhuzabi shi shine shehin da dukkanin hijabai suka yaye gabarinsa. yawa yau an kamalin nazari ilal habarar habar ilahiyya zaman so cewa yana kallon wato Allah a fili nazaran ainiyan gani na ido ta haƙiƙan yaƙiniyar abu na haƙiƙa na yaƙini gani wanda ke na yaƙini babu shakku a ciki fa'in al'amara domin al'amarin yadda yake wato a waluhu muhabara wa huwa maƙala asul haƙaƙi min wara isa sirin safi na farko dai matakin da shayi zai fara hawa shi ne mataki na wato maƙala asul haƙaƙi min wara isa sirin raƙe wato shi ne shayi fara wato kallon haƙa'iku abu sai da suke a asali yadda suke ba a matsayinsu na halittu ba min wara'i fitir nisafi ta hanyar wani labule mai kauri zai fara garin dan dishirci cewa ya fara fahimtar ainihin su ma alloli ne suma mukashafa sannan ita mataki na mukashafa wa huwa muqala'atul haqa'iq min min wara'i sitir raqiq shi ne irin ganin haqa'iqu na abubuwa ta hanyar labule wanda yake shara-shara sai ya fara gane su a bisa hakikanin su kuma mushahada وهو تجلي الحقائق بلا حجاب lakin ma a khususiyya sannan yake mataki na mushahada shine zai ganin zai dinga ganin haqaiqu wato ba tare da hijabi ba amma tare da kefancewa waɗansu abubuwan zai gansu ba tare da hijabi waɗansu kuma da hijabi ina fahimtar matsayin yadda suke suma mu'ayana sannan yake mataki na mu'ayana wa huwa mutala'atul haqaiqi bila hijabin wala khususiyya shine mutum shine shehi kai wato idan ganin haƙa'iƙo na abubuwa ba tare da hijabi ba ko keɓancewa wala baqa alil ghayr zai ga cewa kuma babu tabbata ga abin da yake ba Allah ba shi ma Allah ne ba wani abu da ya tabbata da yake ba Allah ba ya ya kure ne ya kure lamba kenan mm. wala baqa alil ghairi wal ghairati aynan wa asaran babu wanda yake babu Allah kuma yiwuwar a samu wani wanda yake ba Allah ba ma ba zai yiwu ba ainan wa asaran ta yiwuwar a ce wani abu gashi ayanan ne ba Allah bane ba zai yiwu ba asaran ko alama sama babu wa huwa maqamu sahaqi wal wal haqqi wad dakki wa fana'il fana فليس في هذا إلا معاية الحق بالحق للحق بالحق كتا أن مقام wato babu wani abu face wato mu'ayyanatul haƙi ganin Allah fil haqqi a cikin Allah lil haqqi domin Allah bil haqqi tare da Allah kai ɗin Allah ne da kake ganin wannan abu matsayin Allah sai kafa hujja da baiti yake ta ya baka illallah, Allah la shay'a ghayruhu fama samma mawsulun mawsulun wa ma samma ba'inu ke cewa babu abin da yi wato bata, sai Allah la shi a gairu babu wani abu sai Allah ya eh, kuma sama mausulin hatta abun sadarwa muridi ma da ake sadar da shi zuwa ga Allah shi ma Allah ne babu shi kuma sama babu wani abun da yake waiga eh, wato ya rabe wato tsakanin Allah da shi ko komai Allah ne wannan ya faɗa ina ya faɗa a cikin kashiful ilbas an faibatul khatimi abil abbas a cikin shafi na 139 da wanda ke so ya duba zai je ya gani haka na ya ƙara fada a cikin littafi a cikin shafi na 260 bari mu buɗo shafi na 260 yau ga shafi na 260 ya zo haka ya ƙara tabbata da wani aƙida a cikin wannan shafin da za mu karanta kita wa qala shaykhuna al-khudbu al-qasm tijani radiyallahu annu, kama fi da wahirin maani ma nasu kita khudbun mu wanda ke wanda ke kan waliye gaba ki daya ya faɗa a cikin da wahirin maani wa ikita fa amma an-nisbatu al-madhkuratu lir-rijali fa innaha aqrabu an-nasab nasar, ah, innaha aqrabu an-nisba fa inna al na al-qudsiyya fi ghayat as-safa'i la taqbalu talwif bi wajh min wudu ita cewa amma na sabkar wato ainihin ah, wato mazaje a ce wato samu nisba wacce aka ambata fa inna aqrabu nisba fa inna al-habra al-qudsiyya fi ghayati as-safa domin halara ta Allah ta'ala fi ghayati as-safa'i ta to cewa wato gare gare take la taqbalu akan ta yadda ba ta karɓar kura ko wani abu da zai rikita ta bi wazihin mala wuzuhi ta kowace fuska fa inna man da dakalaha an anhu alwujud duk wanda ya shiga wannan halara ta Allah to dukkanin samuwa sai ta kuya gabarinsa, sai sai kasa ganin samuwa kullahu wa falan yabqa illa aluluhiyyah mahaba babu abin da zai saura sai Allah sai ga komai ya bace masa sai Allah yake gani kowa Allah حتى نفسه tabibu عن hakkan sa ma zai kuya gare shi ikasa ganin kansa ma a matsayin halitta zai ga kansa ففي هذا آه، ففي هذا الحال لا نطق للعبد ولا عقل ولا هم ولا هم ولا حركة ولا سكون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا حد ولا علم فلو نطق العبد في هذا الحال لقال لا إله إلا أنا سبحاني لا إله إلا أنا subhani ma azama sha'ani a wannan makamin kuma zai bace masa har wato a wannan halin zai zamanto cewa a bawa zai zamanto zai waye gari cewa wato an bai da hankali bai da nufi bai da motsi bai da shiru ma hata rashin motsinsa ma shi kansa wa yana ba da karatu wala rasu kai babu wani zane ma wala nataqa lil abdi eh, ah, wala kaifa wala aina babu kaifa yaya abu babu ina abu wala hadda wala ilma falon da kala abdu fi fi hada al qala la ilaha illa da a ce bawa zai magana a nan halin zai ce la ilaha illa ana babu wani Allah sai ni subhani ma azama sha'ani sarki ya tabbata a gare ni mamakin girman sha'ani na ya kai matsayin Allah kenan ya kura lamba fa innahu li'annahu mutarjimun alillahi azza wa jal domin shi na translation ne daga Allah wai wa fi hadha al-maidan qala abu yazid qawlatahu allati qala fi wasl ashabihi wa hum da'iruna bih yace abu sa irin wannan makami ne abu yazid al tsami ɗaya daga cikin manya manyan wato waliyansu da suka gabata lokacin da izaman cewa yana tare da muridansa sai suka ji kawai yana cewa subhani ma azama sha'ani subhani ma azama sha'ani yana jan tarbi yana subhani ma azama sha'ani shi zai ce subhanallah yana cewa subhani ma azama sha'ani yana jan tarbi yana subhani ma azama sha'ani fahabu an yukallimu lokacin sai mu murijai suka ji shakka su masa magana sai shayya haka domin sun san cewa cewa baya cikin hankalinsa amma lokacin da hankalinsa idawo gare shi wasu haƙa'u minhu sahaba akbaruhu bima sami'u minhu wai da suka gado cewa wannan mayan ya bar kansa sai suka tambaye shi gudu ba an tambaye ba <laughs> ya bar kansa to sai suke tambayar sa kala sai suke ga masa abin da suke sai yake ce musu ma alimtu bi shay'in halla la qasaltu ai ban san me na fada ba dama kun kashe ni ba <laughs> halla ƙasar qasaltu mudi fi hala dama kun kashe na a wannan yanayin ma da an huta shi za za ka ji sun shiga radio sun ce wannan yaran kaza ba namu bane kaza kaza duk wanda aka kama shi kafiri ne a yanke masa hukuncin kisa to shi kaza maganan ma haka zai sai da ma an kashe shi kun gane abun ya wuce biyar da ake tunani ne ko da a ce a cikin su ne manyan ya faɗa za su ce wannan ya yarda in ba su masa tawuri za su ya yarda a kashe shi amma sun yarda nasu ne a zuciya sun yarda yadda in kai masa raddi ransu zai ɓaci yanzu raddin nan da muke ransu yana ɓaci in suka jiran su zai ɓaci za ta nan ya za a yi a <laughs> ala samu dace wato suke cewa shaidin yake cewa dama kun kushe ni a wannan yanayin fa innakum law qasaltumuni la kuntum ghuzatan fi sabilillah da kun kashe ni a wannan yanayin da ku zama to mujahidai a tafarkin Allah wa kuntu shahidan ni kuma zama to shahidi da ba kun haka ana zama shahidi <laughs> sai suke ce masa mu ai ba za mu iya haka bai shai mu ba za mu shi za mu iya wuce za mu kashe ka haddai abin nasu yana da tsayi su ganganin eh, a wannan gaba har wato inda yake cewa a ah, yau hatan ƙasa yake cewa fa'in Allah ta'ala idan ta zalla bi kamar jalalihi da abd yake cewa domin Allah ta'ala idan ya bayyana gabawa, wato da tukar kamalarsa sai da ta, cewa sai da mutu cewa an jamil aqwal sai Allah ta'ala sai ya rasar da bawa gabarin dukkanin halittu ma gabaki daya falam ya'qil wala ba abinda da ba fahimci wani akwai wani Allah ba ko yiwuwar samu wani Allah fahaza ghayatu safadi wannan shi ne ƙarshen kasantuwar wato halara ta Allah a fili suke tel babu babu wani hijabi babu wata kura da ta rufe Allah a fili yake kowa yana kallon Allah haka haka manganin suke za ka ji su masu nauyi da su suke faɗa ba haka na in ka tafi dai a tsawon littafin da dai eh, kwal ilbas daga safa ta 261 261 yau gaban wannan magana kenan mun ƙara 260 za mu tafi 261 a ike cewa wa fihi aidan fil jawabi an shabahati ma nasu ke ce she ibrahim ya suke na man manzuru daga cin zawahir ma'ani har yau sai sa daga san wannan littafin dai wato akwai maganganu na rashabahatu na sufaye wato da ainihin aka rawaito ko aka rubuta a cikin wani littafi ita cewa daga ciki cewa wato ainihin shi arifi inna lil arifi waqatan wa alaihi al-fana wal istighraq wato shi arifi akwai wani lokaci da fana'i yake hawa kansa wal istighraq da kuma dilmiya a cikin Allah hatta la yaqurudu zalika an da'a hatta yaqurudu zalika an da'iratu hissihi har kaga arifi ya fita daga da'irar samuwarsa ya tafi wata samuwar wa shuhudi wa ya da an jami'i madariki wa wududi ifta daga dukkanin ruskuwarsa iji cewa shi saman ne ta fuskar cewa shi mutum ne iji babu wannan maganar yawa lakin na taratan ya kuru galika, fi su haƙi amma irin samuwar wannan ko irin wannan yanayin zai iya yiwuwa ma ice ya bulla a cikin halara ta Allah ice shi ma Allah ne yawa lakin taratan yakunu zalika fi zatil haqq subhanahu wa ta'ala fa yatadalla lahu min qudusil lahuti min ba'd asra'ihi faydan yaqtabi minhu an yashhada zatahu 'ala zatil haqq har irin ga shaidar cewa zatin sa shine hakikanin zatin Allah limahaqihi fiha wastihlakihi fiha saboda ya narke ya tafi ga baki da cikin Allah ya zama wato Allah ويصرح ويصرح في هذا الميدان بقوله لا إله إلا أنا وحدي har a wannan filin ba a wannan godaban idan da cewa la ilaha illa ana wahadi babu wani Allah sai ni ni kadai yawa ila min at-tasbihat da shauran tasbihai irin wannan zai dinga kansa tasbihi yana tsarkake kansa yake ta ka qaulihi jallat azmati wa taqaddasa kibriyai ice girma na ya daukaka sannan girman kaina ya tsarkaka wa huwa fi zalika ma'dur amma duk irin wannan maganar abun uzuri ne za a masa uzuri su za su masa uzuri shi za an kai magana a kansu sai su dawo shi saboda su ne masa uzuri amma su za su ce muku ba namu bane ba mu da su La'anal al'aqal alladhi yumayyizu bihi shawahid wal awa'id domin hankalin da yake tantance tsakanin ababe da yake ganin su da kuma ababe na al'ada na halitta iga mota iga kaza iga kaza wannan hankalin ya tafi yawa wa yusabtil al maratib bi ma'rifati kulli ma eh, kulli ma eh, ma'rifati kulli بمعرفة كل بما يستحق من الصفات غاب عنه وما حق وتلاشى وما حل domin wannan mizanin hankalin da yake tantancewa ya rizige ya lalace ga baki daya da aka bai da hankali ma annan lokacin yawa haka ce a wannan zancen da da aka jana faɗa da ya faru wai Allah ta'ala ne ya halittu wannan zancen a bakinsa <laughs> liyabatan an domin in iwakilta Allah idan ga faɗa afa huwa yatakallamu bi lisanil haqqi la bi lisanihi wato yana magana ne wai da harshen Allah ba da harshen sa ba mu'arriban an zatil haqqi la an zati mai bayani game da zatin Allah ba bayani yake game da zatin sa ba wa min hadha al maidan aula abi yazid al bastami abu ta irin wannan fage ne abu yazid al bastami shi ma yake cewa da irin manya manya ɗan hakikan su na da da suke nasabta kansu har yau har kwanan gobe har jibi zuwa ba ta shekunnan su ne manya manyan bayan Allah shi ma ga irin abin da yake faɗa a lokacinsa yake cewa subhani ma a azama sha'ani subhani ma a azama yana jan tarbiyya subhani ma a azama sha'ani subhani ma a azama sha'ani wa qaulul hallas da kuma wato al bin mansur yawa shi abu mansur al ke abu mansur al-hallas shi ma ga abin da faɗaɗe daga sun arfan wani manya-manyan dakkan waliyai Wannan an kana magana akan su baye in baka sa wa'annan biyun ba tullai lalle baka cika littafi ba inda ka magana akan sufaye guda goma in baka sawo inda masu to lalle baka baka san sufaye ba a duniya gaba ki daya tunda aka fara sufanci har zuwa yau shi ma ga abin da yake faɗa shi hallaz yake cewa wa alal haqqu ma fil dubbati illa Allah ni ne Allah babu abin da yake cikin wannan alkabba sai Allah haka yake faɗa alal haqqu ma fil dubbati illa Allah haka yake faɗa ba ka ce faɗa ba nan wani yan hakikan ba ka ce faɗa ba maganar su ɗaya ne ke ta waka ba abin kamar shashin kamar maganar sashin waliyar su ma wanda ta shi suke faɗa ke ta fal ardu arbi wasu sama'u sama'i ta kasan ta wace saman mata wace duk mallaki na ne wa qawlu a tusturi wa anhu da maganar wato wannan a tusturi shi ma daga cikin manyan waliyan su ta unzur unzur ana shay'un ajibun liman yarani yau kai duba ni wani abu ne mai ban mamaki ga wanda ya kalle ni da ka kalle ni ka sha mamaki ni fatin na alal muhibbu wal habibu ma san makani yau alal muhibbu ni ne masoyin wal habibu da kuma wanda yake so shine Allah shine masoyin Allah kuma shine Allah ma san makani babu nabi alal muhibbu wal habibu ma san makani ni ne mai san an gane kuma ni ne masoyin wa yake faɗa shek Ibrahim yas a cikin littafin sa Kashiful Ilbas yake kawo wannan magana ki tawaka qawlihi aidan kan magana da susuri dai kike cewa ana man ahawa wa man ahawa ana ni ne wannan da nake so wa man ahawa kuma wanda nake so shine dai ni mana Allah yake ni yawwa haka na in ka tafi dai har yau a littafin ah, kashifin ilbas dai muna ta lakarto maganarsa sai mun gawa da shi za mu tafi zuwa ga wani littafin wannan ne na ƙari na ƙarshe a cikin littafin kashifin ilbas da muka rairayo rairayowa ake ganin duka ba su faɗi ba a lokaci guda shaka ibrahim ya suke faɗa da kansa ita ce a loan a cikin safha ta 266 ke ta loan. wa hasilul mas'ala yake cewa wa taqaituwar taqaitaccen bayani game da wannan mas'ala Ana anna ru'yatullahi bil basri al yawma fi dunya da'iza ganin Allah da ido a yau dai fi duniya a duniya da'iza ya halatta aqalan amma a hankalfi la'anna la'an lan yasbut shar'an domin bai tabbata a shari'a za ga Allah ba a fili amma a hankalce da suke su hankali suke bi ba shari'a ba za a iya kawai ya halatta kita wa amma bil basiratu waz zawq wal kashfi fawa a amma ta fuskar basira da zauki da kashafi zai a ce gashi an yayi ma hijabi ga Allah ko kaza kaza ita ta waqtalafat ibaratul qawmi fi ru'ya wato maganganun manya-manyan sufaye malamansu su sun sassaba game da ganin Allah shasun su fa ba'dhum abbara bir ru'ya min haythu lam yara wujudan siwal haqq shashin su ya ce ya ganin Allah wato za a gan ne da ido a duniya za a ga Allah domin ai ba a ga bai ga wani abu ba fa sai Allah kisa sai tabbatar cewa ana ganin Allah domin shi kansa ma bai ga wani ba sai Allah da zaka dole ya tabbatar da cewa ana ganin Allah mana yawa wa ba'dhu mu'abbara bil fana'i shashin su ya ce wa ganin Allah yana yiwuwa ne ta hanyar fana'i lokacin da ka zama shi to sai ka ga Allah yawa wa ba'dhu mu'abbara bil wusul shashin su ya ce za ga Allah lokacin da kai wusuli wa lokacin da kai matsayin Allah to sai ya gan shi wa ba'dhum abbara bil jam'i ila ghairi zalika shashi kuma sun ce duka duk ganganin ma du su suna da ganin Allah waki daya sai sai Ibrahim yansa yake cewa sai kawo bai yake cewa wato al ibaratu na shatta wa ma'anata wahidun wa kullum ila zaka kamalu shi yake cewa maganganun mu suna da yawa wancan ya ce za a ga Allah ta hanyar wasuri wani ya ce a'a tunda bai ga komai ba Allah ne manganin mu za ga kamar sun ba wa ma'ana ka wahidu ma'anar da ya ɗaya ce wa kullum ila zakar kamar shiru? kowa yana ishara ne zuwa ga wannan cika kama ma'arifa ta sanin Allah a cikin safa ta 266 a cikin kashiful ilbas an bai fasil khat an fai fasil khatimi abil abbas tafi ne da yake magana akan fairar da ake magana A aqidar faira shi da ya kawo wannan maganganar a za mu tafi zuwa ga littafin asirul akbar wa nurul abha na sheikh ibrahim iyas za mu karanto ta haƙiƙi na a shekul doktor muhammadu fahir mai gari allah ta'ala ya masa rahama jajjaza rahama a kabarinsa ya yi wa wannan littafin ta haƙiƙi da hidima ya haɗa ya zona littafin da aikin da ya yi a kan rayuwar sheikh ibrahim iyas da al'amuran da da aqidunsu da komai da komai ƙarshen littafin sai sai sa wannan littafin saboda sufaye sun ki su da shi shi kuma ya ga dacewa ki fito shi domin al'umma su fahimci gaskiya to za mu karanto a za mu shiga safa ta 425 ba a cikin wannan littafi na Senegali 425 wanda shi dace da safha ta wato safahohi shafuka na shi wanda littafi na da suna asirul aksa na ta safa ta 425 kisha faslun fi jazbiha kisha wal jazbu huwa al-wusul wal fana wal fasfu yake cewa shi jazbi shi ne wusuli saduwa zuwa ga Allah wal fana kuma fana yi a cikin Allah wal fatahu da bude taqibuhu anal haqqa jalla wa ma hazabahu an muridi wujudu mawjudin ma'a ke cewa hakikalin lamari cewa shine shi muridi ma hazabahu an muridi cewa Allah ta'ala ma hazabahu an muridi wujudu mawjudin ma'a wato babu wato an abinda irife samuwar Allah ga muridi kasancewar wai akwai wani tare da Allah ba shi bane yau ba wato wato wato an ta'ala an zalika uluwan kabira bal ma hajabahu illa tawhum wujud mawjudun ma'ahu ai abinda irfe muridi baya ganin Allah shine jin cewa akwai wani samamme da yake ba Allah ba a tare da Allah akwai wata halitta da suke ba Allah ba shine abinda yasa muridi kafa ganin Allah yawa sai ke tafa idza aradallahu istifa'a 'abdahu za'alahu ja'ala Allah min al-mustafain al-akhyar wai idan Allah ta'ala inifin zai zabu bawa Allah ta'ala ya sanya mu a cikin zababbu bi manhi wa karami amin rafa'a anhu zalika al wahn sai Allah ta'ala sai ya dauke muridi wannan wahamin wannan zakan akwai wani da yake ba Allah ba sai a cire masa wannan wahamin wannan zakan da yake akwai wani yawa fala yara shay'an yuhjibuhu 'ala al haqi ba zai ga wani abu ba da zai masa hijabi ga barin ganin Allah bal la yara shay'an ai bar ma ba zai ga komai ba wa zalika fana'un fi mahawin wannan shine fana'i kin shafewa ba zai ga komai ba sai Allah an shafa dukkanin halitta a kamar kai ne kai rubutu ka sami kilina fa goge za ga alamar rubutun amma ai rubutun babu shi ma ya zama babu kenan abin da ya zama takarda zero babu ka goge ai an samu mahawi kenan sai ka ba hujja da aya wa Allah ma yasha wa yusbit wa inda umul kitab tahrifi kenan saboda kan zuciya sai ta fahina idin ya ati sarihul haq fala yara wujudan illa Allah kita a wani lokacin sai Allah ta'ala an sai izo masa fala yara wujudan illa Allah ba abin da zai gani sai Allah a samuwa wala yara nafsu kai ba zai maga kansa ba wala siyawu ba zai ga waninsa ba wala yara fana'u kai fana'in nasa ba zai gani ba bal la yara illa huwa Allahu ahad ba wanda zai gani sai Allah daya komai Allah ɗaya zai gani wala yara Allah kauna wala asara wala fi'ila wala isma wala sifata fa huwa akmalu hijabin aw an wujudi mawjudin siwa wududin haqqi wannan din cewa akwai wani akwai akwai kaza akwai kaza wannan shi zai ma hijabi gaban akan cewa kaga Allah ta'ala yake sawa fi hadal maqami yaqulu ana Allah la ilaha illa ana wahdi a wannan muqamin bawa saka yana cewa la ilaha illa ana wahdi bal la ilaha illa Allah sai ce ma la ilaha illa Allah sai ce la ilaha illa ana wahdi la ilaha illa Allah ce la ilaha illa Allah din ma'anar ta dabban a wajen su da suke fada la ilaha illa Allah ba wai Allah da kai imani da shi bane suke fada la ilaha illa Allah sun ga sa kai to dubu ba wai ma'anar la ilaha illa Allah ko a idan la'ila da suka yi da ita ba za su la la'ila da la ilaha illallah amma kana kun sune Allah sun canza ma'ana addini ke sun tafi wani abu abinda kafaran baka ba su yi shi ba ike cewa wa za min gari hulurin wala hadi? wannan ma ai ba Allah ne ya hau jikinsa ba abin kiristoci ko wala hadi? ba Allah ne wa matsale zama an suka zo ne ba suka zama Allah lokaci guda ba annan ne. ainihin sa Allah ne dama shi ne bai gane ba an ga sai da ita ga tarbiyya in mai sai fahimta an ga da ko sai wani koyi gano ita wa ke duwa halar banza miki mun daina sallah an daina azumi an daina kaza domin ya gano shi ma Allah ne shi ba zai ba Ke ta kawo aya <laughs> kai ya rabbal alamin Allah Allah ya samu dace ko sai su kawo kafirci kuma sai a kawo aya Qur'ani sai a kawo kafir sai a kawo ayon qur'ani da sarka gana ayoyi kin kawo din kawo eh kawo yake ta za al za al haqq wa za al batil na batil kana zahuqa ban na qabil haqq al batil fa yasmu ila huwa zai an kullu shay'in halikun illa wa kaza kaza kaza kaza har can ƙarfi ba bayan ya gama kawo ayoyin can ƙarfi sai yake cewa wa sahibu hadal maqam kafirin shari'a ma abocin wannan makamin kafiri ne a shari'a ne za su ce eh, za shiga rediyo su ce ai wannan wani yaran kafirai ne ba wa zarar zo za su faɗa. kafirin shari'a eh, yawa wani kafirin a shari'a saboda ya kore al'asma wasu sifat an gani kuma zai yi ma ya kashe annabawa qatulu wal biya. wa huwa almu'minu haqiqatan amma duk da ya kashe annabi ko zai iya yiwa ya kashe annabi sai suka suke zagin su za su iya kashe shi gashi abin da suke faɗa wa qatluhul anbiya su kashe annabawa sai za su zagi annabi aqida su ce ka kyale su gashi yin sai na faɗa shaka ibrahim ya wa qatluhul anbiya wa huwa almu'min haqiqatan wala shi ne mu'mini na haqiqa la'annahu asbataha haqiqatan domin ya tabbata ita bisa haqiqa wa qatluhul anbiya asalun bil haqq amana wajen da ya kashe wa annabawa kisa ne na gaskiya mana zagin da za su yi annaba su za su taka kansa sallallahu alaihi wasallam magana ce ta gaskiya hukunci ne na gaskiya suka dauka akan manzo Allah sallallahu alaihi suke zagin sa lokacin su ga dama nan magana ta magana shirin su ne ke fara wa hadal maqam azimul gharar amma wannan maqami fa mai girman gadari ne akwai gadari babba a kansa la'anna ghararahu ala qa'id domin gararin wannan makami wato akan wato abu sa aƙidin musulunci ne wani yana agestin ɗin aƙidin musulunci yana da matsala da aƙidin musulunci sake da gari da shi wahu a azamu malam ya riƙa ainihin rahma wannan ma shi ya fi girma a kan komai malam ya riƙa ainihin rahma in bai haɗu da wato haƙiƙanin rahama ba wato daga Allah haka haka haka har zuwa ƙarshen maganganun nasu da ya kawo a wannan shafin wanda za ga abin da an fahimta daga wannan zancen duk abubuwan da suke faruwa mai abu ne a littafai suke faruwa abu ne da daman tuntuni an gina matafiyar ne a kan haka shi sa ake ganin misali a aikace wannan ba da in ba haka ne ba ya ga haka ba ba mu dalili cewa ga gashi muna karanto inda aka fara haka da an ka tafi wannan tafsir a cikin dai a sisrul akbar kenan safa ta 432 432 biyu. yake cewa shehu ibrahim ya suke cewa fa hasilu ma yajiduhu al-mushahidu anna allaha laysa suwa muhammad yake cewa karshen dai abinda eh, wato anil shuhuri zai gani cewa anna allaha ala ta'ala laysa suwa muhammad shi ba kowa ba ne illa annan muhammadu Allah dai shi ne annan muhammadu wa muhammadu laisa huwa Allah amma muhammadu ɗin sallallahu alaihi wasallam ba shi ne Allah ba Allah dai shi ne muhammadu ta kake nan babu annan muhammadu Allah ne dai falsafa ce mai nisa ake fadarta wa laisa ghairuhu an ga ko ba wani annan muhammadu ba ne? shi ne dai Allah ne dai izo izo muku wa huwa nafsu muhammad shine hakikanin muhammad idh ma sama ba'da allah ghayru muhammad don babu wato anin bayan allah wato anin eh, eh, ma sama ba'da allah muhammad domin bayan allah babu wani muhammad yawa eh, sai ba da sai ba da misali sai ba da sai ba da a تقلب خاطر المشاهد ولا تبدل yawon har zuwa ƙarshen abin da yake fada a cikin wannan shafi na a can kusa da maganar kai a kana a shi na yi tsallaki na yafuwan a na tafi wata magana gaba ki dashi ta yau sai ke ta misalin abin da ya kawo na cewa Allah ta'ala shine hakikanin hakikanin annabi Muhammad yake sa misalin zalika fi alamul majaz misalin da zai baka shine a fili ka fahimta shine ma ya tara'a li shakhsi fil mir'at abinda kake gani lokacin da kalli madubi abinda kake gani a madubi kake gani na'am <laughs> shi kai kanka shin ma'ana kan kake gani hakika kai da kake ganin kanka a cikin koko ko shi hoton da kake gani ba kai bane abu ne da falsafa da ba zara lishaksitin mir'ad yake da illa an na kuna la mir'ad wala maqama duna qarqul qatad kaza kaza kaza yake cewa a wani maqamin ba ma maganar mudugun ake ba ma'ana hakikanin abu da ka gani kai ne din dai ko yadda inda a ce ba mudugun kai ɗin ne ga kanin ka tsaya ka Allah ne dai ai ba wani abu ba wani yawon billah Allah ta'ala ya samu dai haka na wani aƙidun tasu wannan ba wai abu ne wanda yake yayi nisa game da mutane ba hatta a cikin a salatansu da suke yau da kullum a kullum suna faɗa wa da al'amuran a cikin addu'o'insu da wannan gane magana ta farko da mu buɗe ta a wannan gabar ta fuskar salatoci da suke ko da yaushe za ka maganganun haƙiƙa sun salatan ƙuru da mazu wannan ga littafi na ba littafi ne na babban shayi a wannan garin mai suna a shekha aliyu harazumi hausawa mai suna a mai suna sulamun muhibbe ila hadarata khairul mursale littafi ne da yin shi kan salatai kamar da la'ilul khairat ga shi na nuna inda ka tsada fansa da ya akan salatai Ya yi safai wanda suke ba ɗaya ba biyu ba akan salatai nasu da ya kirkiro to a ciki ya kawo waɗannan aƙidu a cikin wani salatai kuma yadda za mu karanta a yanzu a in ka tafi safa ta ta sha biyar cikin wannan littafi za a ga abin da yake cewa yake cewa yake cewa Allahumma salli Allahumma salli wa sallim ala nafsika al-kamila al-zalilatu al-jamila wa huwa haqiqatu al-ahmadiyya allati barada kullu shay'in minha dafka aw jalla wa huwa madhharuka al-awwal wa thani wa huwa 'ainu ismika al-a'zam وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره آمين ike cewa Allahumma salli wa sallim ala nafsika ya Allah ta'ala ya kai salati da aminci ala nafsika akan karan kanka an ji magana ya Allah ta'ala kai salati salli wa sallim ala nafsika kai salati akan karan kanka in ba sun mai da annabi Allah ba ya za su haka salli wa sallim ala nafsika ba kai kace ba magana gane larabci ba ba wani larasu da sufi da zai yi ba za mu gane shi muna faɗa ne la fakara wasu magana da da otan Allah za mu karanta mu gane yauwa matara wannan magana ta yaro ɗan arabiya ɗan primary zai yi fassara ma wannan Allahumma salli wa sallim ala nafsika al kamilan dalila ya la ta'ala kai salati akan karan kanka al-kamila wanda yake cikakke al-dalila al-zamila wa huwa haqiqatul ahmadiyya amma ba gane ba wa kan naka ya Allah shine haqiqatul ahmadiyya shine haqiqa ta muhammadiyya ahmad shine haqiqa ahmadiyya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa allati barada kullu shay'in minha wanda dukkanin halittu ma suka kulla ta hanyar manzon Allah dukkanin halittu baki daya da hasan manzon Allah ne manzon Allah kuma wane ne Allah ne shi Sabu kowa Allah ne shi sa wannan hadisin eh, wasu hadisin jabir da suke wa jabir bin abdullah ƙarya eh, cewa abin wai wani mai <laughs> hadisi nuru abin ya jabir wai cewa hasken da jabir bin abdullah ya gani cewa wai eh, mene wai hasken hasken hasken annabin kare ya kai jabiru hadisi ne na ƙarya hadisi na wabai sun faɗa shi ne sun kawo shi ne domin su rusa addinin musulunci da ba a ta magana su wannan yau to wanda a shahid ya ce Allahumma salli wa sallim ala nafsika al-kamil al-dalila ya Allah ta'ala kai salati akan wato mana akan karan kanka al-kamil al-dalila idan ka tafi an ka tafi zuwa ga safha ta 21 a cikin wannan littafin dai nisna sulamul muhibbin za ga ya ƙara kawo irin wannan salati abinda yake faɗa a cikin wannan salatin na gaba shine a yake ta Allahumma salli wa sallim ala al-baqi ba'da fana'i khalqi eh, ba'da fana'i khalqihi ya Allah ta'ala kai salati da aminci akan al-baqi matabbaci bayan karewa halittarsa <laughs> kun ga Allah kenan shi matabbaci bayan karewa halittarsa to an ce Allah ta'ala kai salati gare shi wannan ce hakikar da fana'i khalqihi ya kamilan zati ya jamilan sifati ya kaza kaza kaza kaza sai kita wa huwa ainul shi na ikanin Allah ba'da fana'il khalqi wa huwa sirrul iswa'i kaza kaza kaza har zuwa ƙarshen salatu wanda abin da suke faɗa kenan a koda yaushe haka nan a wannan safin da yan ka tafi safha ta 67 tafi zuwa ka safha ta 67 wannan lissafin shi ma da za a ga irin wannan salatin ya faɗa irin wannan ɓarnar ya faɗa a cikin littafin yake cewa Allahumma salli wa sallim alal mutajalli fi kulli shay'in wa ala alihi haka qadri wa miqdari al-azim ya Allah ta kai salati akan mai bayyana cikin dukkanin ababi Allah sallallahu alaihi bayyana dukkan a cikin dukkanin halitta komai komai gani annabi abu mai kyau da mara kyau an gane Kisa sace wato sace shau ne dan azana shau ne dan wuta ma dukkanin sufa mai kyau ko mara kyau an gane annabi zai iya hawa eh, shi yake bayyana akan dukkan wata sura daga shau shi ma yana bin wannan an gane shi ne dan azana shi ne dan wuta su zagi shehu an je shi ma ba wani matsala bane a wajen su sai kace kai kake tunanin matsalar ce abin ya wuce diye da mumini yake tunani ba wai abu ne na imani ba ko na musulunci da mutunci ba haɗi abu ne na ilhadi ya fita daga musulunci na dama haka na kuma a makoma kan zawahirul ma'ani wa burugul amani za ka ga cewa a cikin juzi'i na biyu safa ta ɗari biyu da sha takwas, safa ta ɗari biyu da sha takwas, za mu ga me aka kawo a ciki takwas. cikin zuzi na biyu wan na'am nan a 218 a ya kawo salati mai sura ya kawo salati mai sura salatul ghaibiyya a shin da wahidul ma'ani yake cewa ga yadda salatin yake yake ta Allahumma salli wa sallim ala aini zatika al-aliyya bi anwa'i kamalatika al-bahiyya fi hadarati zatika al-abadiyya yawa ala abdika da ah, ala abdika alqa'im bika minka laka ilayka bi atammi salawatu zakiya. har zuwa ƙarshe yake cewa ya Allah ta'ala kai salati akan ainihin za su kal aliyya wannan ainihin zatin naka madaukaki Allah ta'ala kai salati a basu ainihin zatin kama ɗaukaki. wai suna nufin manzo Allah sallallahu Daga ainihin Allah kenan Allah ta'ala eh, Allah ya salati ga kansa sun ka sun zuwa hilma ne ga nan? a safha ta 218 juzu'i na biyu zuwa hilma ya sannan muka suru zuwa ga ita mas'alar zagin ya suke zagin manzan Allah da sauran annabawa abu ne sananne a rubuce bayo suka fara Ga shi nan za mu kawo waɗansu gurare da suke cikin littafansu gane zaman tociya zaman tociya an san yadda matsalar take matsala in baka san da take ba saka taba gauniya wajen maganin ta sai ta raina ma hankali ba ba cikin mu kaza kaza Allah ya tsida musu kuma kaza kaza muna goyon bagon akan su kuma sai musu duk abin da abin da ne dace duk kajar banza ce kare su so sai sun barranta gaba da shehu nan da suka azan samban akidar sai yadda shehu wani gaskiya ya faɗa da tafin sa mun barranta gare shi ya ce kaza da shi wa'ina yaran suka tafsiranta in mu ba ma tare da akidar ma kajar banza ce kare wuce shi ma shan ya faɗa ya ce girman da gararinta mai girma ne domin zai yi yiwuwa mai aƙida ma ya kashe annabi kuma ga shi suna zagin sa kai karamin abu da yana nan ma wallahi za su kashe shi za su ƙwari su kai masa hari wallahi ga shi sun faɗa a rubuce wanda da je makaranta ba zai saba sani ba an fa'ida zuwa makaranta yake nan ka je a gaya ma abin da baka sani ba to a haka na kuma a kan wannan matsala ta daidai da suke nuna yadda suke zagi a na manzan Allah da kuma sauran annabawa an ka tafi zuwa ga hali ma'ani din dai a juzu'i na biyu shafi na 218 218 na muna tare da shi muna kusa da shi 218 me yake a cikin 218 shine hasul kamal salatin da ake yin sa wajen wazifa akwai wannan aƙidan narkakkiya a ciki ake koya mutane bayan Allah su wahala wani sai sai daɗe haƙi mutuwa bai iya ba saboda wahalarta da sarƙaƙiyarta amma a cikinta akwai aƙidar dingim ana karanta kuma ana neman kusanci da Allah su dai wanda musani Allah zai ba su lada muna sa ne Allah ta'ala zai musu rahama abinda yake ciki zamu karanto ta duk da wahalarta zamu yi kokari mu karanta ta daidai insha Allah saboda akwai kalmomi da su ba ma larabci ba wanzu zaurance ne a ciki wallahi akwai kwalba larabci bane amma an ce wai annabi ne ba da ita so rainin hankali yau abinda suke cewa a cikin sasin cewa a cikin jawhara din suke cewa Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatir rabbaniyati wal yaqusatil mutahaqqiqati al ha'ilati bi muruq bi markaz al fuhum wal ma'ani wa nur al aqwan al mutakawwinat al adami sahib al haqq rabbani wal barq al أصنع بمذون الأرياء أرياه المائلة لكل متعرض من البهور والأواني ونورك اللامئ الذي ملأت به كونك الحائط بالأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عن المعارف الأقوام صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على قلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إصابتك منك إليك إهالة النور المترسم صلى الله عليه وعلى آله sallallahu alaihi wa ala alihi salatu ta'rifuna biha iya aka yake da wahala maka za a yi sai a yi maimaita wajen sau nawa abin da yake ciki na zagi da ake manzon Allah sallallahu alaihi a ciki kawon faɗe shi za mu nuna za mu ishara zuwa ga idar haƙiƙa din ta cewa manzon Allah shi ma Allah ne don samun turu zuwa ga gabar da muke magana akai ta zagin manzon Allah ne abin da suke faɗa a nan cewa shi shine ah, ya Allah ta'ala kai salati ala ainin rahmatin rabbaniya ya Allah ta'ala kai salati a bisa wato ainihin wato sifa ta rahama ainin rahmatin rabbaniya haka na can gaba ya karasa a can gaba ya karasa yake ta Allahumma salli wa sallim ala ainil haqqi ya Allah ta'ala kai salati a bisa ainihin Allah ainul haqqi Allahumma salli ala ainil haqqi ya Allah ta'ala kai salati a bisa ainihin Allah a cikin zawhatul kamal da ake zawhara Allahumma salli ala ainil haqqi ya ala ta'ala ka sati abu sa ainihin Allah kullum sai an yi ta a garin nan a koyi dukkanin zawiya dukkanin masashi da ake wasu wazifa sai an yi ta ala Allah ta haqqi allati tatadalla minha urushul haqaiq wanda dukkanin wato haqaiqu suke bayyana daga wannan alhaqu din Allah din tunda shine sun ce shine manzon Allah an ga urushul haqaiq ainil ma'arifi wanda shine ainihin ma'arif wato ma'arifa ga baki daya al-aqwam wa daga siratuka tam al-askam to ga mahallin shahid siratuka tam wannan shi tafarkin ka atkamu kake al-askam kuma mara lafiya wanda yake mafi rashin lafiya an yabe shi kuma an soke shi sai sai shau ne dan alzana shau ne dan wuta dubin ake hadawa abu mai kyau da mara kyau du daidai ne a ce an imani da Allah kuma a ce an imani da wani duk shi ne daidai ba wani magana wani al'aska mafi rashin lafiya a shi ne zagin da suke kullum a cikin salati a matsayin wani salati ake manzon Allah bayan an kira shi da Allah haƙƙin ainul haqqi lati tudalla minha urushul haqaiqi ainul ma'arifi aka ce asrataka tamul asqam al asqam asali daga saqim ne al asqam mafi rashin lafiya aka suka gaya manzon Allah ashe zagin bayo suka fara suna faɗa kodewa shi ma an tusa a cikin salatai da za a koya al'umma su dinga ya zama a ƙida ko da yaushe ana yi zagin bayo aka fara wanda bai sani ba shine wanda bai je makaranta ba bayo suka fara wannan shigantaka da zage zage da cin mutuncin annabawan Allah haka na an kasa cikin wannan littafin dai daga dawahil ma'ani daga safaha ta 151 zuwa da biyu Za zaka da irin wannan magana da ake zagin annabawan Allah 151 zuwa da 52 abinda ake cewa shi mai wannan zafin yake faɗa zuwahil ma'ani yake ta wai za ka la amurka zalika wa arabta hada tafsir fa'alam anna shabahat allati sadarat min akabir al'arifin kita idan ka san wannan al'amuran da muka faɗa abu sai yadda suke yawa kuma ka san wannan bayanin da muka yi dalla dalla kai sanin cewa anna shatahatul sadar sadarat min akabir al-arifin shatahat manzon da suke sun wuce kai da manyan arifai suka yi ma au aw yaqtabi ana lahum shukufan wa uluwan na maratibin na wa musulmi za a ga cewa akwai abin da yake nuna ko yake ishara ko yake bayuwa zuwa ga wato ƙanƙanta matsayin annabawa mursalai da kuma manzanni ikita ta da ƙaunar abi kamar irin magana abu yazid al ike fada yake cewa kubna bahran wa qafa al-anbiya bi sahili ike cewa ah, mun mun dirkaki wani kogi da wa qafa al-anbiya bi sahili da annaba su tsaya a gefe suka sun kasa shiga mun mun kala mun shiga mun shiga ce ku annaba sun tsaya a gefe mun ne mun ne musu gwalu don ba su ba su kai mu ba wannan ba su ci bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ci ba ga annabawan Allah haka abu yanzu ne fa sai wasu ci fara ikita kubna baharan. wa kafa al-anbiya bi sahili duk tawirin da zaka dare nan hankali muna da muna jira babu wani tawiri da zaka akan wannan duk tawirin da zaka muna da amsa kai, domin suna tawile tawile ai ba haka aiki ne ba ku mun kirai ne ba kaza kaza duk ku gama ka, akwai amsa insha Allah kubna bahran wa qafa al-anbiya bi sahili mun kuba wani tekun da mun tsaya mune wa annabawa gwalo ba su iya shiga ba wannan zagin annabawa ne zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba yau aka fara ba haka na a cikin jawahir bayani aka ce wa qawlu sheikh abdul qadir jilani sheikh abdul qadir jilani shi ma ya faɗa yake cewa ma'ashul anbiya'i utitumul laqaba wa utina ma lam tu'tau ku taran annabawan nan utitumul laqaba ko laqabin suna aka ba ku kawai amma mu an ba mu abin da ba ba ku an tumbaka kenan idan ma'ashul anbiya'i utitumul laqaba an zarma ashir la'an biya yi usi tumul laƙaba wa usi na malam tutau an ba mu abin da ba ku ba ku laƙabin ku aka ba ku an ga naje kana yi ka amma mu muke da sha'ani Ki sa wani arifi da tun batsa cewa da ikira Allah da munatu ike cewa a fada Allah ma manzon Allah shine shamaki cewa Qadir da mai su masu sha'ani a gaban fada Allah manzon Allah shine shamakin mai munatu. shi dogari amma su shahunnan su su ne masu su ne 'yan majalisar Allah da za a yi wani mun sa shi a aljanna wani kaza wani zuzu da saman mun ɗauke wani kaza kaza ku shiga aljanna ba za su shiga wani gefen kofa ka suka fara zahiri ba ku fara zajin manzan Allah ba a garin nan wanda bai sanar shi ne wanda baya zuwa makaranta an daɗe ana yi ba yau aka fara wanda babu wanda za a ɗaga ƙafa a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan Allah akan manzan. dole sai an yi bayanin gaskiya haka na wa babban mawaƙin su babban shehin su ibnu farid yake fada yake ta wa dunaka baharan qubtuhu wa qafal ula bi sahilihi saunan bi mabu'i hurbati yake ta wa dunaka baharan ga wani kasan kogi nan da nutsa a ciki wa qafal ula bi sahilihi da wa'annan wa'annan da suka tsaya a gefen sa suka kasa shiga ba don kuma ba abin da sa shiga ba sai mabu'i hurmati saboda girman sha'ani da alfarma ta suka tsoran shi tarayya da ni a cikin kogi guda annabawa sun tsaya a gefe ba su ke shiga shige na wanka ba su ke shiga ba saboda tsoron girmansa da darajarsa haka ya faɗa ba su ke fara wani iskancin ba wala daga musu kafa da ake ba a faɗa hakikarin shi za su ke da shi wannan rashin mutuncin da babu wani shaida za a ƙara garinsa da kima a garin nan wallahi abu ne wanda yake a rubutar da su gashi komai da rafar suna faɗa in ƙarya ne in ma lissafin fake ne a zo a mana bayanin ya kai zama fake wannan suna manganin da sai muna ta karanta su har ba su kare ba wallahi haka na ike tawa qawlu ba'd al-arif mun tsallake wasu manganin ma mun kai zuwa ga wata da saboda lokaci ike tawa qawlu ba'd al-arifina nihayatu aqdamin nabiyina bidayatu aqdamil awliya sakin shahurin suke cewa bidayatu aqdamin nabiyina nihayatu aqdamin nabiyina karshen tikewar takun annabawa Shi ne a bidayatu aqdamil Shi ne farkon takun tafiyar waliyai inda annaba suka tike suka kasa in ce wai mun ba za mu iya wasu anan suka fara ba mutum da wahil ma'arin shafi na 152 aka faɗi wannan magana da sunan maganin duk ga sunan ga sunan da sunan sai kuma tafi zuwa ga wannan na gaba haka na shi kansa a ibrahim ya sun haka ya fada a cikin diwaninsa gashi nan gashi ya fada a cikin a cikin diwaninsa safha ta 152 a cikin diwanin manasika ahlul wudad 153 153 ike cewa ike ike tawaqat tamma fatihi inda ahadi wa qad anat jami'a rijalil ghaibi tahta qada'i kita fa ma qata'u fi sharqi wal gharbi fadfadan ila makkata illa li shammi kazai walimla wa aini al-yawma aini muhammadin wa sirri wa sirri sarasiruhu fi haykali wa ruwa'i yake cewa alhazai fa ma qata'u fi sharqi wal gharbi fadfadan ba saba keta wani zaza ba ko wani kwari ko wani jeji tafi zuwa ga harami ila makkata tafi zuwa ga makka ila li shammi kazai sai da suna ta kokari da su je su jiyo kanshi na a can wani mula bai isa hakan ba zai yi ba wa ainihin yawon ainihin Muhammadu, wanda ayyuri na hakika na annan muhammadu wa sirrin tsara fi haikali warwa iya sirrinsa biya game ni gaba ki ɗaya ikalle yanayin halittarsa ita shi na annan muhammadu ba kunya ba tsoron allah ba an gama yabansa kuma da ke ban na karya ne wasan kwaikwayo ne kuma aka baba masa magana wanda shine a sama a kan manzon sallallahu duwa wani wa'alar da ake tasirin tikiti da kaza da kaya? duwa na yi domin a ji a ji kanshin sashi shi a ji a dawo kawai an samu muradi an soke farali an jiyo kanshin sa ina abin da yake cikin tafai abin da suke ba sa ganin manzon Salam da wata kima da daraja kada mummi ne kake ganin manzon Salam da tudu da kima masu ba ruwan abin da ya shalle su wallahi haka da al'awar da suke faruwa kaga a cikin facebook da al'amura da internet kaga dan hakika da kwalbar giya da qur'ani ya dora abu ne a rubuce shi ma kansu da mata eh, lokacin kamar tsarara suna abu du abu da shi na a rubuce da shi na a rubuce shi ma ba abu ne abin da yake sabo wai wanda ya fararan abu ba kansu suna yi in ka duba cikin ah, lawaqihul anwar fi tabaqatil akhyar ah, na sha'arani babban shehin su na sufaye ya kawo a cikin wannan eh, littafin nasa mai falwaqul eh, anwar fi tabaqat al akhyar da suna wanda ake wanda shahara da suna eh, a wannan tabaqat al yana al ya fada a cikin shafi na 556 556 ike faɗa irin wani al'amuran na harkar sabon Allah da harkar mata da miye ne ga abin da ke faɗa ike cewa a cikin manya-manyan wajen da aka yi su a baya a wani babban shege suna a shekhu salih abdulkadir subiki ike cewa ahadu rujalillahi min ashabi tasiri wannan babban a as-salih abu qadir subki wa ɗaya daga cikin wato mazaje na Allah ne manya manyan gwaraza cin waliyai a kana min ashabi tasirifi bai kwara musu ɗaya daga cikin waliyan da suke da ala ta ta'ala yake danka musu wai duniya suke jujjuya ta sun san adadin shuka da rairayi suke juya duniya ma yadda suka ga dama a su kashe na kashe wasu raya da raya shi yana da wannan matsayin a cikinsu suke cewa kana kasiru tilawati lil qur'an kasiru shab'i la yasbiru ala mu'asharati illa akathur alwa ya ce mai yawan karatun alqur'ani ne mai yawan tilawa amma yana da shab'u yana da fadar maganganu wanda sun wuce kai ba wanda zai iya haƙuri da zama da shi sai manya manyan irin sa, sai sai iya haƙuri da juriya amma an da yake kansa bai kai ba ba zai iya zama da shi can ƙasa yake cewa kana ta kallan bil kalamin ladhi yustaha minhu urfan ya kasance yana magana da irin mangarin da ake iya jin kunya ma bisa al'ada mutum mai mutunci ba zai faɗa ba yana yi kuma wali ne sai ya faɗi wani abu da yake shine mahallin shaɗin ita wa kana eh, wa kaɗaba marratan arusan wata rana ya nemi auren wata yarinya da ya zama so cewa ya ganta ta ƙayatar da shi da ya je wajenta sai zo masa sai tsirara a gaban mahaifinta sai ke faɗa wasu manganu da ba za mu iya karanta su ba ba za mu faɗo wasu manganu kafin su sai ke ta mata sai ke tabbata unzuri antil ukhra ke ma ta kalli halitta ta hatta la taquli ba'da zalika badanuhu khashin kai ki zo ki ce ai jikin sana da kaushi aw fihi baraka ko ko yana da kuturta aw wani zalika ko wani haka a sama ba saka zakar husanin sai rike al'aurarsa wa qala unzuri hal yakfiki hada shin ta kalla wannan ya ishe ki wa illa faruba ma taquli hada zakaru kabirun la ahtamiluhu aw saghirun aw yakunu saghirun la yafiki fa taqla imini fa tadlubi zawdan akar fa tadlubu zawdan akar akbaru alatin min haka haka haka haka a kaza kaza kaza cewa kada ki zo ki kawo complaint daga baya ita al'aura ta kaza kaza kaza wannan shine abin da suke yi ta za ga ga suna yawo da mata an sa facebook suna daukan hotuna cikin yanayi na tsirara har haka tafiyar ta su take sa suke rigima da su shi sa har masu cewa da za ka za ba sa iya mu'amala da su ai in suka mu'amala su suna ba su kanshi ne so da su suna dauko abu ne daga source su kuma za su zo musu raina hankali kuma ba sa bukatar raina hankali dalilin suke bukata sai suke yin tsoron su tattauna da su su suna magana ɗaya daga cikin su mai sata kai lafiya haka ya faɗa ake ta ai magana ake akan sufanci sufanci muke magana wani abu ne daban ba sufanci ba sai eh, eh, wannan ai kenan amma su magana sufanci ake ga yadda yake abinda muke fa magana zagin da muke da waƙoƙin da muke da rashin mutunci haka abun yake kuma ba su mutu inkari ba haka su kyale da wani sun sun mutu inkari ne yana da dalilai da littafai da zai kawo bai na musu irin wannan magana da muka faɗa haka na ta magana akan shan giya za ga sun ɗauki ƙur'ani da giya sun sa kaga wani a ce mara ta arewa na tilawa kuma ga harkar da yake kuma wali ne A gane gobe na asin waliyai ma haka na magana a kan shan giya an kada ko tafin al min kada amince sai da abul aziz a cikin safha ta 473 473 a cikin wanda littafi da yake hannuna 473 473 yau ike cewa na kafin na makaranta 460 tukuna sai muka zuwa ga wancan lokaci ya bamu yau shi wannan militafi. littafi a da suna a sazalmasi yake faɗa ake ta wasa mitu shaika radiyallahu anhu ya ƙul na ji shehi na Allah ya ƙara yadda a gare shi to <laughs> yana cewa kana ba'du shuyukul madazib yuzhiru mukhalafa akwai daga cikin shehunai wanda suke masu jazaba da ake faɗa wa yana bayyana abin da ya saba shari'a a fili liyafirra minhun su, wai domin mutanen su gudu su kyale hatta annahu araka ala sobihi za ta yi min hamra a wasu wai ɗebo giya izu a cikin sa ke <laughs> ah, zama so ta fada ala nasu eh, ya minhu ra'iyatul hamra wa yasiruna minhu wasu mutane suka duk warin iya sai ake ta guduwa ana sai da kuma dirisan ba su a zauna sai zama so cewa wala lauqa ma'ahu illa wa sirrihi babu wanda ya saura a majalisin sai magajin sirrin wannan shayi. shi kaɗai ya zauna saboda duk abin da zai gani ba zai ba tashi shi <laughs> faƙala sai shi yake cewa fa'altu haza amdan liya sarra an ya haula in namal na yaka haka ne domin wa'annan wato wato an tururuwar su tashi su bai iskani <laughs> wayan na mutane zuwa suka saka sun dame ni sai su tafi Ki sa da aka ta wannan abu ba da haka ba yi ba ka da shagiyar ba <laughs> a san ma gaba ran shafin na wani ɗari hudu da saba'in da uku eh, ike faɗa abin ƙarar za ka gan shi eh, ɗari biyu da saba'in da uku zuwa da hudu na'am to ike fada ike cewa a qala radiyallahu anhu wa idza arada qaumin wa adama intifa'ihim bil wali sakharahum al haqq hum fihi min qubih wa ita idan Allah ta'ala ya yana faci tabar da mutane da kuma Allah ta'ala ya nufa cewa ba su amfana da wannan waliyin da Allah ta'ala ya hore musu ba da Allah ta'ala sai ya hore musu wato abinda suke ciki na hali na sako an gani sai su ga shayi a cikin wannan yanayin in suna shan giya su ga yana shan giya in yana kaza neman mata su ga yana neman mata yana kaza wai ba shi bane an gani kamar da zamu gani a gaba wai yanzu nuna annahu ala shakilatin sai sunan akwai shaka kamar shi ma irin su ne za a zo ai kaza ai kaza ai kaza su ga duk shi ma kawai bai hana su ba ma yana aikata amma sai aikata a ba wannan bane ka kadhalika ai ba haka lamarin yake ba hatta annahu yatasawwaru fi tsauri walaya an yi a ay ma a qawmin yashrubuna alhamra har har zai iya surantuwa ma a cikin sifa ta ka ga wasu an wali ya zo zauna tare da mutanen da suke mashaya giya ana shan giya tare da shi cewa ana zuwa masa a akwai yana daga yana sha wa huwa yashrabu ma'ahum ina sha tare su fa yazunnuna annahu sharibul khamr sai su dauka cewa shi ma shan giya yake wa inna ma tasawwarat ruhuhu fi surati fi suratin min as-suwar ai ransa ne in surantu a wata sura ta daban amma hakikanin ba shi bane <laughs> wa azharat ma azhar ta bayyana abin ta bayyana wa fil haqiqati la shay'a babu wani abu da ya faru da shi wa inna ma huwa zillu zati taharraka fi ma taharraku fi ai ai inwa shehu ce temo irin motsin su <laughs> ina wasu ta je gidan jan ba shi wani yana gida yana tilawa <laughs> yawa sai kan sami su sura alazai ta zaharu filmar az kamar da misalin sura ta suke bayana a amudubi lokacin da ka tsaya ka ganta kaga ai na cikin ai ba ainihin kai bane da ainihin kai ne da ana dukan mudubin saka zaji ko a ba kai bane to shi ma haka ai ba shi bane da aka duk zargin da aka tsora a kasuwa ba zai hawo saboda ai ba shi bane kamar da ɗan kada ki gudu ba shi da kawa ya ga ba shi bane ku da dai laifukan ku Allah ya bayyana muku surar sa a cikin laifukan ku wani abin kuma sai ku sa Allah ku ba awa shi bane <laughs> haka dai haka dai zuwa ƙarshen magagarin sa. Eh, ku da lokaci ina gama dakata a nan ne biyu wala Allah in ko bukatar da mu ci gaba akan wannan maganar satin mai zuwa sai mu ci gaba wannan a takaice wannan shine ɗan hakika daman taken a wannan ta tamu shine barewa ba za ta gudu ba ɗanta ya rarrafi shine ɗan hakika ke ba zai yi a ce na ji haka suke ba da na yau a ce kuma yara da jigoki ba za su kwatanta ba ba zai yi ba su kai yan zafin aƙida ne zaka su sai su faɗa suke lokacin suka zagi annabi haka suka faɗa ba sai ce dan kai dan kana jin tsoron kuɗi ba zuma ko dan tsoron rawaninka. mu za mu faɗa ba mu jin tsoron kowa ba ma shakka kowa sai zagi ma ce da a ce kaza kaza zai zo da san masa kaza sai faɗa ko ga shi mun karanta sai bayan yake bala yake cewa wa qatlul anbiya da yuwa ba iya kashe annabi to dan bayanan ne wallahi da ba abin da ba za su iya ba wallahi haka ya faɗa ba faɗa bane abu babun zargi shi shi Ibrahim ya faɗa a sirri akbar ba yana zargin maganar bane ta yi zai iya yiwa wannan to wannan aƙidar wato watana da hatsari babba game da aƙidu na musulunci amma a asalinsa wannan mumini ne haka ya faɗa mun karanta yanzu nan da aka wato al'amari ne wanda ke guda ɗaya dole zai ci ma ba ma sada su kaza kaza sai dai in shi ya bar aƙidar shi ya kafircewa da wayar da ma'ayin da zafan da nan duka to wannan sai karbe shi amma duk wani yana hankali kar ka karbe shi wala akwai saman garin da sun fona mun kyale su mun ba su kawai saboda maslaha da ba ko da shi aka faɗi duk abinda yake akwai ba sai da kawai ka bashi zuwa ga lokacin bukata yau shi na alai ya kamata mu tsaya subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh